shegiya ne lumbu-lumbu wutan kankai yanzu na samu yanci na a hannu in ci kare na ba babbaka na cika burina an ka yare lafiya kuwa me ka gani na gani ne ke kaɗai kawai kin zauna cikin mota sai da yake duniya ce ta yi min dare ka san shi mutum yana cikin nishaɗi sai ya ga kamar dan shi aka yi duniyar nan shi kaɗai. yanzu kin yarda cewa na fi kin kafin ji? Na tabbatar da haka, lallai kai ne sa'a ne. Zan faɗa maka sunana, amma ina mai tabbatar maka daga yau ba za ka sake gani na ba. Kin sha faɗa haka a baya, amma hakan baya tasiri. ina ji a jikina cewa za mu yi aure da ke za mu hayayyafa har mu gaje hutu. Wannan karar za ka yi mamaki, amma ina mai tabbatar maka daga yau ba za ka sake gani ba. Ke dai a bar wannan magana kawai ƙara samun sunanki mana da tabbatar miki da Zan faɗa maka sunana tunda na san ko na faɗa maka ba zai maka amfani ba. Idan mutanen gari suka tara ƙasa, ƙasa ta yi duhu sukan kira ta da tsauni. don dutse ne ba. kenan? To idan ka haɗa shi zai baka sunana. Sunanki ya zama Hanifa kenan. Sunana kenan. Kuma ina mai makaban kwana daga yau kuma kana burge ni da irin jajircewan da ka yi da irin nuna ƙwarewarka kan soyayya ta. Don haka, fita ka bar min mota ta zan tafi. Shikenan na gode. zan iya samun lambar wanki ba zan baka lamba ta ba sai dai kai ka bani taka wannan lambar waya ta ce ba ta ka ba mun wata zan wuce ina jinki hmm, yalla bai na zo bincike ne ina fatan za ka bani haɗin kai eh ina so in ji menene binciken da ke tafi na zo bincike ne akan wata yarinya da aka taɓa kawowa shekara ashirin baya ranar bakwai ga watan januwari 1993 <sighs> to gaskiya daga wani lokacin zuwa yanzu an samu eh, wato canjin wajen mutum uku a wannan gari na farko ya yi ritaya na biyu su sannan na uku yanzu ne kin ga yin wannan mutum gaskiya zai zama abu ne mai wahala a gani to amma yallaɓai ba kuna ajiye rekodin wanda aka ɗauka da wanda aka kawo ba ana ajiye wani rekodin amma shi kansa bincika shi akwai ɗan wato miskila da kuma eh, matsaloli akai ba matsala amma binkicen da na zo ba akan wata bane akan ni kan kaina ne ina son ka taimaka min ka binkita min halin da nake ciki in gane su waye iyayena kin gane abin nan ba ba wai ba zai wani to amma matsalar shi ne sai kin bani kamar sati biyu zuwa uku sannan in gama bincike ba matsala to yanzu abin da ke bukata shi ne zaki bani information dinki sunanki adireshinki da duk wani abu da zai taimake mu wajen yin wannan binciken sunana Hanifa Isa wanda kuma ya tsince ni alhaji isa ake ce ba mai kidan muka yi kwana biyu na ga baka yi kowa magana ko mutum ne ta dan zungure ka ne mun haɗu da ita ta gaya min sunanta amma ta tabbatar min da cewa ba za mu sake haɗuwa da ita ba kuma alamun maganar da take da gaske da alamun ba za mu sake haɗuwa ba al'amuran sun so ba ni tsoro gaskiya mubashir ya kamata ka fuskanci wani abu ga dukkan da kake bani yawan labarin ka bani labarin yarinyar yana a dukkanin abin da labarin yake nufi yarinyar ka damu da ita ne kana wahala a kanta ita ba ta damu da kai ba ko daidai da kwana daya ya kamata ka gane wannan ko wahalar da ganga kake to duk wani wahala dai ai maganin shi Allah kuma ina tare da Allah haka ne kuma ya zafi maganin sa Allah Allah ya samu dace amin Allah ya kuma yake gaba don wannan da ya riga ya faru rayuwa da tarbiya ashe tana da daɗi duniya cikin cikin ta yana da faɗi harshe ya kan bambanta tsamiya da gardi rayuwa ta ƴar rago idan ta samu daɗi Tokanta ne za ya ta kumbura da faɗi sai ta dinga ji da kanta halitta tana ta kuɗi sarkan mabibiyanta za ya tono buɗakan kan mabuɗi yar duniya Salamu alaikum. na sauka lafiya eh har yanzu ban samu wani cikakken bayani ba sun ce mun sai nan da sati uku ba matsala duk abin da ake ciki dai zan kira ka <laughs> duniya ba haguwar jima in ka iyata a kira ka ƙwararre in ka kasa a kira ka lalatacce sai ni hanifa yar duniya ina nan daram sai na cika burina menene haka saboda Allah hajiya babba da ke za ki zo ki zauna a falo kina ta tunanin da ba ki da iko a kan shi me amfanin yin haka Haba Alhaji ya zama dole in shiga damuwa da tashin hankali ka duba ka gani fa yarinya nan da ta sa kafa ta fita a gidan nan yau kwana uku kenan babu ita babu labarinta duk lokacin da na buga wayar ta a kashe ya ba zan shiga damuwa ba to sai me dan yarinya ta ce za ta tafi sai ki ɗau damuwa ki ɗora wa kanki na menene dole in damu alhaji yarinya na karka manta fa kamar ya take a wajen mu ya zama dole in shiga tashin hankali yadda ta nisanci gidan nan to shikenan tunda ke kika yadda za ki dora wa kanki ki dora wa kanki ni ba ni da ta cewa ki ta sha abin da nake so ya isa haka tashi mu je mu kwanta kai akwai alhaji ko na je na kwanta ba zan iya bacci ba damuwa ba za ta bani in yi bacci ba ba za ki iya ba shikenan ai dama na san ni ban isa in baki umarni ki ba yi abin da kika ga dama to na yi nasara gaskiya gane saboda na samu fayil ɗin da yake kunshe da duk wani bayani da yake bukata kai alhamdulillah na gode allah ga fayil ga hoton ki na majina in kika buɗe ciki zaki ga information ɗin wanda ya kawo ki da komai da kike bukata yanzu wannan shi ne wanda ya kawo ni na gode yallaɓai allah ya saka da alheri ni zan wasu hmm, to ai ba za ki tafiya da wannan ba sai dai in sa miki photocopy saboda duk original tsin mukan aje su ne for record purpose ba ma iya rabuwa da su ba matsala hakan ma da kamanya na gode um, amma akwai wani hanzari ba gudu ba idan ba za ki damu ba zan iya sanin inda kike zaune inda kike rayuwa a yanzu haka <laughs> lafiya yalla bai kake son sanin inda nake zaune akwai muhimmin magana da ya kamata ne kuma ofis ina ba muhallin da ya kamata a can tattauna irin wannan magana bane abin da sake ne yake ga ina bukatar ba matsala zan turo maka test ta waya za ka ga adireshi na da inda nake zaune bari baki nan waya 080 yaya tambaya nake barin zo don Allah. Salamu alaikum. Sannu ku. Eh, da Allah tambaya nake. Eh, da Allah nan ne anguwar jar ƙasa rukunin gidajen haya? Ƙwarai kuwa. ba ke tambaya alhamdulillah da Allah ina tambaya wani gida nomba takwas gidan malam bala malam bala a gida mai lamba takwas ai gidanmu ne kuma mu gaskiya a gidanmu ba mai suna haka kun daɗe a cikin gidan ne kwarai kuwa za ku kai shekara nawa ni na tasowa ne na gana wannan gidan da Allah ka taimaka ka mun mana kwatancen gidan kina ji idan kika bi wannan layin kina shan kwana gida na uku shine mai bakin gate da yan fulawa kofa gidan gida na uku shine gidan mota ba ta shiga saboda rashin kyan hanya duniya ba Salamu alaikum. Amin alaikum salam. Da Allah tambaya nake baba. To. E, gidan Ado Bala. Ado Bala kin faɗa ba. Kai, wa gaya baki nan shike. Ado Bala wanda na sani da wanda shike makwabci na ko wanda shabban nan ba tun yau ba. Wurin shekara ta ashirin da nan. Alhamdulillah. yanzu ka san labarinsa sosai baba wani magana ke ga mani na ce da ke makoci nana ko tashi shi muka yi. duk wani inda zan sa kafa da muka yi da Allah baba in ba za ka damu ba ga mota ta can na ajiye a bayan layin nan da Allah ina son mu je mu dan zauna a ciki akwai wani magana da nake son za mu tattauna niya naga shiga cikin mota ki ki shike ki mota da ni a ciki ki za a yi magana haba da shekaru na yan nan za a yi wa yau ƙasan nan nawa mun hasan komi ko a duk tambayin zake kimin ganan ko mu shiga daga cikin cikin gida ga shi gida na wuna ko to ba matsala mu shiga yawa amma waje ne ka shiga in ce zan shiga cikin shi shi a hankali ya hankali ya hankali oh, oh. E, yanzu me ka sani game da shi a zaman da kuka yi da shi a baya shin ka na da labarin ya taba tsintan wata yarinya ba ki ji da kyau ba da ai da kin san yadda makanan shike ba ki faɗa binki ci duniya ya cinci yarinya Wani in tau yariya shi a ina an kai yari da shi citta yata ta ta ciki dai ita ce ya tafi da kaya na da abu na yi eh haka ne mantawa na yi ne mm, ka sani game da haka kai ba haka nake so na ji ba kai zo Allah kin ji ko shin wai ni ne ne ya sha ya sha miki kai da kika ta tambaya na irin wannan tambaya a kanta nake son mu tattauna to ai abin da kin ka tambaya kin kai eh, mm, gero masu domin nan mutumi na ana da da shi haka muke zaune duk maciyata muke ba wanda zai hito miki da kuɗi wanda shi rama wani abin da suka saya ko da rawani na babu shi kin ko jini na san komai garai gane to da shi ɗauki wannan ya ta sa, shi sa ta gaba sun ka kama hanya sun ka tafi binni tahiya ba tahiya ba tahiya har shi nika sun ka tafi ta cikin gari ina ya Allah babu ya Allah sai gashi ya dawo shin wannan ya ta sa babu ita shi kaɗai shi zo shi dawo mana nan a rungume hannu mun ka ta zuba addu'a an ka ta zuba addu'a kai hasali ma dai kai ga rediyo wanda aka ba ake sanarwa ba inda ba a nema ba kai hashin kafin an doka amma babu labari yare nan kan can ta salwanta to mun ka zo mun ka rungume hannu an ka tsaya an ka zauna an ka jigun jigun garin nan zama akai zama akai abu ya tafi babu ita babu dalilinta kina ji ta kwaɗam sai gashi ya shimfiɗa gida duk wannan gurin babu mai gida kamata yi da motoci na shiga ke ƙari wallahi ba nan shi zauna ba shina can gurin gurin wada, nan wuraren an ka gina mai gida ne ya zauna saboda haka kaga kinga sai da ya ta yi ta tabbata kenan ko ba haka ba eh ɗan aka yi ta yi aka yi ta wama da wannan rigingamu a nan garin eh, saboda haka da sun yi wannan aka yi wannan iyali na kan sun ka rabu mata ta kan ba shi ba ita ba ta ba shi yaushe na zai aure wannan kuma tunda ya zan mai kuɗi mai dukiya yan nan <laughs> eh, ina <laughs> inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ke magana ba dade yanzu ya rabu da matarsa baba kenan oh tana nan mana da kin zaga nan wurin bayan wurin gidan mahauta ba ga gurin ta nan ba a tana nan zaune yanzu ta yi aure ko ba ta yi ba har yanzu ka auren ta yi kukan da shi bata mata rai duk ta abin nan gaya maki mata ta yi daja jutta walla amma ta ta zama abin da ta zama saboda kuka ta yi ta yi na rashin wannan ya tata to kin ji wanda an kai inna lillahi yanzu mutum ya ɗau shi ta cikinsa ya sai da ita saboda abun duniya ku da kuka zauna tare yanzu kai ka yadda da haka ake kake ɗaurin magana ta ki kai shiga inda ban ce ba ni ban faɗa miki ba ni dai abin da mun kai da ke kawai ni ce da ki da yarsa ya tafi ta ɓata ba a daɗe ba kuma aka gani shi da gida da kuɗi masu yawa me yake ka faɗa ke ko ke ne zaki faɗa haka ne gaskiya ne kuma ai wannan magana duniya kuma haka ne to shi yanzu ina ya koma shi wa shi a'a ai ba a ce bai shi walla alhaji ne alhaji a ah, ah, ka ce shi kamar niya ah, ai ba mu bane ai yana can sama yana can wallahi unguwar fada mm. to shikenan nagode mm. eh mm. ai duniyar nan kai dai sai dai hakuri kawai kaga mutum korin da wannan ka sai a ah, kai kai ga ah, wanka magana abin da ni ah, sani na faɗa ne da Allah ka ba a da Allah ka ko in ne ma ya ci kai to na gode <laughs> na eh, gode to na gode Allah shi albarka mm. Allah shi albarka eh kai ikon Allah a'a Assalamu alaikum. Amu alaikum salam. Bismillah san da zuwa. Ga guri nan ki zama. San da zuwa. Ina yin? Lafiya nan, ina gajiya. Kakwa daga ina? Eh, da Allah tambaya nake Allah ya sa kin sani. Allah ya sa na sani ɗin. da Allah ina tambayan matan Ado Bala wanda suka rabu yanzu nan, da kawai kiki tako ki shigo min cikin gida kina wannan tambaya kin zo ke ma ki tsokane ni da na ganki da kamalaki ina ce ba kuwa arziki ta mutu ne kirki take ashe ba mutu ne arziki bace ke kika ta cike min wannan tambaya to ta shike fita ban sani ba ta shike gida ki tashi ki fice min daga gida tunda abin da ya kawo ki kenan ke ma tsokana takin ka zo an gaya miki mutanen gari sun gaya miki sun riga sun maida ni mahaukaciya a gari shine ke ma yanzu kin ka shigo min gida kina min tambaya to fita ki tashi ki fita in ba so kike fasa miki kai ba ki fita nace min daga gida au ba ki fita ba za ki fita ba wallahi yanki ce hanifa ni ƙarya ta kika ni ba ni ba ai ki ba ba ni da daɗaɗɗen ki wallahi yar ce hanifa da ta bata shekara ashirin baya da suka wuce wallahi ni ce to yanzu in dai yarinyar nan in dai ba tsokana ba da mutanen gari sun riga sun mai da nema haukaciya yaya za a yi hanifa da tuntun shekara nawa aka ɗauke ta mahaifinta ya ɗauke ta je sai da ta ya kuɗi ya kore ni shine za a kice min yanzu hanifa ce ta dawo wallahi hanifa ce ta yaya ta yaya zan gane anifa ce ta yaya zan gane ki anifa ce wallahi na je na yi bincike sai da na tabbatar da hakan tukunna sannan na zo inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hanifa ke ce ke ce hanifa kece ce Hakikanin gaskiya haka ne. Ya zo ya ce min ba sai da ke yi ba, ya kai ki ne gidan marayu don ban yadda ba. Ba kukan da bai yi ba, ko a tausaya mishi. Ban tausaya mishi ba, saboda na san ya faɗa ne kawai. A lokacin gaskiya muna cikin wani irin mawuyacin hali. Mun shiga cikin tsanani na rashin ci da sha ba mu da cin yau ba mu da na gobe. muna cikin wahala to daga baya sai ya ɗan samu kuɗi sai ya ce bari mu je a je a karɓo ki muka je aka ce ai an ɗauke ki daga nan an kai ki wajen wasu waɗansu ne suka ɗauke ki ko ina aka kai ta kaga tabbatar cewa ka sai da ita kenan sai aka zo aka ba mu adres na waɗansu mutanen da aka ce su suka ɗauke ki suka je muka duba ashe ba daidai ba ne ba iri ɗaya ba ne da yadda suka ba mu ni dama na riga na cire raina akan cewa a gaskiya ya sai da ke ne hakika gaskiya ya faɗa miki ba ƙarya ba ba sai da ni yayi ba gidan reno ya kai mu amma ina kina da hoton mahaifin na don in gan shi in tabbatar da shi ne? Eh, hmm, Hanifa, ai duk wani abu da ya shafe shi, ko hoto ko wani kaya, ko wani abu wanda za a nuna a ce wannan nashi ne, ban ajiye ba, saboda ina baƙin cikin an gan shi ko in ga wani kayansa, balle wani hoto, ban taɓa ajiye su ba, saboda a duniya ba wanda ya taɓa ce min mutunci. da wulaƙanci irinsa. Ya, ka siyar min da ‘yata a ce in mallaki wani abu a tattare da kai in zo in gani. Ai ba sai yi ba. Amma ni ina da hotonsa aka ɗauke shi a gidan renon yara. Shi ne ya taka samu wannan hoton a gidan renon yara aka bani hakikanin gaskiya wannan shi ne mahaifinki tabbas shi ne alhamdulillah Allah na gode maka da ka nuna min iyaye na yau eh Hanifa na fi ki farin ciki da Allah ya sa raina bai ƙare ba ba hasi da na ga 'yata ina raye na ga ta Allah na gode maka ba abin da zan ce da Allah sai godiya alhamdulillah na gode maka da ka nuna min iyayen na na fi da ran haɗuwa da ke a rayuwata ashe zaki turo min adireshin ki <laughs> ai kana da muhimmanci a wajena ba zan bari ka tsibice min a wannan lokacin ba amma me yasa ka damu kanka sai ka san inda nake zaune wato tun daga ran da kika zo ofis ina na ji ina kaunar ki kuma nake so mu kulla alaka tsakanin na da ki wannan shine dalilin zuwa <laughs> haka ne dama na san abin da zaka ce kenan in banda abinka Dr. Yazid ina ni ina soyayya ni da nake cikin irin wannan halin kinga ki taimaka ki bayan wannan dama kuma magana halin da kike ciki na san da haka amma nake so dai ki bani wannan dama mai soyayya da ki <laughs> haka ne amma ka bani lokaci in yi shawara da zuciyata tukunna sai na bada lokaci ku kwarai kuwa ko kar in yi shawara na buge ki saboda ni saboda saurin fahimta <laughs> hmm, don Allah ko ka san gidan wani mutum wanda ya tsaya takarar sanata wani alhaji ado bala kwarai na san gidan shi ai sananne a garin nan akwai wanda bai san shi ba babu wanda bai san shi ba hmm, da Allah ko za ka yi mun fatancen gidansa ko ofis ɗinsa kwarai wato kin san wannan rawan afa na wajen gidan gwamnati Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. bismillah zauna barka da aiki kullum mai ke tafi da ke karamin <laughs> abu ne ya kawo ni amma in ka fahimce shi amma zai iya kasancewa babban al'amari a wajen ka. gaskiya ne to kafin sannan dan sauke wannan duhuwar da fuskar ke saboda marika ganin juna watakila ma fahimta juna ko <laughs> oh i'm sorry ba ni dai kuna na lashe mori ba wani abu bane na kawo ni na kawai na zo don ka amince ka in ci kuɗi in ci dukiya na tabbata kuma ina da kyan da za ka amince da haka ke kin san inda kike kin san inda kike kuwa a ciki kyauta ta ciki, zan sa a wulaƙanta ki ta ciki kyauta sha sha sha banza mahaukaciya ta shi fita <laughs> kash amma da ba kai saurin zagi a wannan lokacin ba amma tun da ka ce in tashi in bar maka ofis ɗinka zan tashi amma ka tabbata zan janyo maka matsalan da ba za ka ce zaɓe a wannan shekaran ba sai ka yi da na sanin korata daga ofis ɗinka. Okay. ke yanzu kina jin har kina da wani abin da kike jin kin rika da zai sanya ki minta salin takara ta ke kin isa <laughs> abu mai matsala kuwa a gare ka wai ba kai bane malam bala wanda ya zauna a jar ƙasa shekara ashirin baya a rukunin gidajen haya wai ba kai bane ka ɗau ka, ka kai ta gidan reno saboda gudun talauci <laughs> <laughs> daga ƙarshe ma ka sake ta to ina ganin duk mutumin da bai iya adalci a cikin gidansa ba bayan da zai iya yi wa jama'a adalci kai idan ina so in ƙara da sharri in ce ka ɗau ƴarka, ka je ka sai da ita ka yi kuɗi ka je ka yi mafiyanci da ita hm, Alhaji, a tafin hannuna kake ba yaro ba mutum ba sai ya girma ki kina jin yanzu nan kin shigo ofis ina ne kina jin ki faɗa abin da kike so ki mun barazana sannan kina jin ki fita lafiya lau Kai kina kin ga alama zaki iya fita daga nan lafiya wannan hanya da kika biyo kin ga alama zaki iya faɗin abin da kike so ki tashi ki fita lafiya lau <laughs> hakka bani dariya wai kana nufin duk mutumin da ya daura kura ai ya san zai iya kunce ta ne ka dauka zan shiga dawa ne ban shirya ba <laughs> alaji duk wani sirrinka a tafin hannuna yake kuma sai da na neme shi na rubuce shi na yi photostat ɗinsa na ba lauya na ɗaya na ba makwabcina da muke zaune guda ɗaya na ce kar su buɗe su karanta sai ran da suka ji na mutu su buɗe su karanta su ga menene a ciki Allah ya <laughs> haka yi sauran karaya haka kaɗan kenan daga sharri na abu ɗaya kawai za ka yi mun idan ka yi mun wannan shi kenan ka gama da ni ne gaya mu kawai ka aure ni shi kenan an gama aure ki ne ai ba ai ba ki irin matar zan aure wannan kinga don Allah don annabi ki bar wanda ba zan aure ki ba <laughs> Shi kenan, lokacin da mutane za su gane ko wane ne kai ka ga zan tafi sai an rayuwa da na yadda zan aure ki <laughs> amma tunda harka ce ta siyasa muka sa gaba ana gama takara muka shiga ofis ya a yi maganar aure <laughs> ban amince ba idan ka yadda mai ka aure ni nan da sati ɗaya in baka amince ba kuma asirinka ya tono kina buga lissafi nan da sati ɗaya ke kike da sati ɗaya muƙaddara idan Allah ya ɗauki ranki kafin nan da sati ɗayan sai kika mutu mutuwa ta Allah da annabi ba wai wani ne ya taɓa ki wai ba kika faɗa kika mutu sai me eh, shikenan idan na mutu kai kuma lokaci ne lokaci ne da asirinka zai tono in ka ga dama ka sa jami'an tsaron lafiya ta na da zan abinci ina da gidanku wannan ba abin da ya shafe ka bane sai dai ka ban nan ka in ya so daga baya sai in gaya maka inda nake amma ni fa ba a garin nan nake ba daga Kano nake Allah ya kama ki ki da ba a garin nan kike ba ina kika samu bayanan dangane da ni waye tuna mata da wannan munafikin kuki wannan kai ban san yawan tambaya ka bari idan na aure ka na ci dukiya "Mai, wadaƙa da ita to zan gaya maka ko ni wace ce ba sai ka tambaye ni ba sai ki ta sai ta kika ci kuɗi kika sai ka ce wata gara kaga zan koma Kano kuma ina buƙatar miliyan biyar a wajen ka don zan yi tsaraba da ita da sabuwar mota. Ilan suka ce? Ah, wannan kuma kika kike san Allah nan, amma kuli kuli zaki sara wannan kike san. Assalamu alaikum. Gogo. Gogo. Hanifa, ran da zuwa. To. Allah. Allah. ma ne fa ina kika shiga ne hakan nan hmm? <laughs> goggo na je gidan wata ƙawata ne daga nan sai na kira iyayena na Kano muka gaisa ta waya ni ba na son kina nesa da ni ne <laughs> na fi son kina tare kusa da ni ba na son kin tafi shiru shiru ina ta ina ta tunani ina ta tunani ya zaki dawo zaki dawo shiru Goggo, albishir koro iyaye na na Kano sun zo haba kai to don haka yanzu shiryawa za ki yi mu je ku gaisa mm-hmm. a'a ku sai mu je mu duba su ah, ai yanzu tashi kawai za ki yi ki shirya mu je mm. mu je mu gaishe su domin so suke yau za su wuce yanzu tashi zan yi in yi wanka in shirya sai mu tafi. A'a, gwaggo ba sai kin yi wanka ba. Mm. Ki ɗauko gelenki kawai ki zo mu je domin sauri suke za su koma kan. Haka nan. Ah. fes ke, <laughs> to barin tashi ya fi kawai ki zo mu tafi to je ku gaisa da kun gaisa in kika dawo kin yi kwaskwari to <laughs> To, mm-hmm. mu tafi? Eh. Hanifa. Kin ga gida ku? Hanifa? Na. Kai wannan gida da kyau yake. Yayi dai ko. Ki ce wa'annan mutanen masu kuɗin gaske ne. <laughs> Ai ba ki ga komai ba ma sai mun shiga. Allah. Ba ki gani ba? Na ga yayi kyau har da su fulawowi du. <laughs> Za mu shiga sai kin shiga. Allah. Zo ki gani. Shigo. gida ko? Gida ya yi kyau? <laughs> Ya kika gani? Gida ya yi kyau? A'a Halifa. <laughs> Tun da muka ce mutanen da kika ce ni ban ga kowa ba fa ba wanda na gani fa a gidan nan fa. Ai ba wanda za ki gani a gidan nan don gidanki ne. Hanifa, hmm? dan Allah, don Allah ba ki cuce ni dan Allah. <laughs> Kike ga zo zo mu zauna tukuna zauna zauna in ki labari zauna. <laughs> Zauna. zauna abinki kwantar da hankalinki wannan gidan naki ne na siya miki ne miki karya ne dama don dai mu zo tare don haka ki kwantar da hankalinki yanzu saura mota motan ma tana nan zuwa gobe hanifa kake min haka <laughs> hanifa dan Allah dan annabi hanifa ya sake min hakan nan dan Allah <laughs> wallahi gidanki ne lak malak ina kika samu kin ga kwantar da hankalin gidanki ne ni yanzu kin ga na kawo ki ne gobe zan koma kan domin na kira iyayena na kano na gaya masa na ce na haɗu da iyayena mm. don haka yanzu zan je in sanar da su da haka ki ɗauko ƴan uwanki duk wanda kike so ki ɗauko shi ku zauna a nan kafin in dawo da gaske kike yi ke hanifa kai wannan yarinya Allah miki albarka haihuwa ta yi rana kai na gode wa Allah Allah miki albarka hanifa Allah miki albarka ah alaji akwai tashin hankali gagarumi ban san ta yadda kake kallonsa ba ban san ta yadda zai zo mana da sauki a cikin al'amuranmu ba ai ba ki sani ba hani duk wanda ya ɗaura kura shi ya san yadda zai ya kwance ta tuntuni na gaya miki kuma ki sa a ranki ni ina son ki kuma babu wanda ya isa ya hana ni aurenki ki sa wannan abin a ranki saboda ruwa mai tsami sai akuya mai gemu kana burge ni fa alaji irin wa'annan kalaman da suke fitowa a bakinka na ƙwarin gwiwa ina ji a jikina zan zama matarka yes karki damu saura kiris zai tabbata mafarkinmu zai kasance gaskiya <laughs> karki damu <laughs> ah? hanifa na tabbata zan ganki a nan gurin tabbas ba manta da kwatancen da zuciyata ta yi min ba ina kika shiga nake ta neman ki a ina kika samu wannan tababben kuma ba tababbe ba ne ba ɗaya ne daga cikin mutanen da suke neman tallafi na to ki gaya mishi ba zai samu ba kai wannan yarinyar matar manya ce ba irin yarinya ce irin taku ba ka kama gabanka hanifa tana da kima da mutuncin da zan iya fansanta ko da nawa ne ko kuma a gurin waye ƙarya kake baka da kuɗin da zaka fanshe ta a wajena don haka ka kama gaban ka kaji na gaya maka hanifa lasa haɗuwa wana da ke kin ce ba zan sake gani ki ba yanzu gashin kaddara ta sake haɗa misa ba za ki karɓi kaddaran da Allah ya haɗa tsakanina da ke ba misa ba za ki amince mu aure da ke ba yanzu na yadda da hakan kuma na yadda akwai wata rubutacciyar kaddara a tsakanina da kai mubashir ina son ka a shirye nake dan in aure ka in har ka shirya ke kina hauka ne a gabana kike furta wani kalmaso ban gaya miki cewa zan iya hallaka mutum akan kanki ba kai kama gabanka Hanifa kenan kyakkyawar mace farar mace alkyabban mata kin san menene ne mm. wallahi kina min kyau a fuska kuma kina min kyau a zuciyata alhaji kenan thank you for the recommendation alhaji da irin wa'annan kalaman ka sace zuciyar hajiya a hannunka da irin wa'annan kalaman ka fitar da ka samarin jiyar mace kyakkyawa a lokacinta <laughs> kaga kuwa ba za ka yi mamaki don ka sace zuciyar mace budurwa kamata ba <laughs> alhaji ta iya zance tana da kyau tana da kuɗi ga mulki a jiha kaga kuwa don ka yi zabarin sace zuciyata ba abin mamaki ba haka yake to amma ina so ki san ke din ta daban ce hanifa <laughs> to ai kai da ni haka Allah ko ina ka tura hajiya na tura ta gidan abokina da yake bada layout ta je can ba za ta dawo ba sai dare kinga za ta ba mu damar yin hiran da muka so akwai matsala ne sa za ka yi mata wayo ka tura ta wani waje in mu samu damar yin hira ai mu ya kamata mu fita mu bar mata gida ba ita ya kamata ta fita ta bar mana gida ba mu tafi can wani waje ai baki sani ba hanifa mutum mai matsayi mai mukami a siyasa iri na a wannan gari duk inda muka je hira da ke hankali na ba zai kwanta ba kin ga nan gidan nan ne za mu yi hira hankalinmu a kwance ba abin da za mu ji tsoro kuma ba abin da zai sami. mu <laughs> ba ka ganin haka zai iya janyo mana wata matsala babu komai komai wato kin san mamakin da nake idan kina magana wallahi sai in dinga tunanin ke mace ce ta daban ba kamar sauran mata ba yanzu dai mu bar wannan batun Hajiya ta ce min kin gano iyayenki amma sun mutu. Amma ni daga jin zancen na yi amfani da ƙwaƙwalwa da yake na san ki. Na ce akwai wani abu a ƙasa me yake faruwa. <laughs> Alhaji kenan. Hmm. Tabbas iyayena ba su mutu ba suna nan. Na yi haka ne kawai don in yi wa hajiya ba saja, kar ta gane halin da muke ciki ne da kai. Ina nufin zan koma wajen iyayena. amma a wajenta na tafi karatu can wata ƙasa hmm. kuma kai za ka samo min admission ɗin na ƙarya don mu samu daman yin hiran mu hankali kwance har izuwa ranar da zan shigo gidan nan a matsayin kishiyarta ranar da za mu yi kafaɗa kafaɗa ni da ita wajen faranta maka a cikin gidan nan kai kai kai shi sa na gaya miki kina da basira wani lokacin kika yi abu fa mamaki nake ji <laughs> To idan mijinka ne maka wannan kallon eh. ina kuma ga jama'an gari. Ai, kowa da irin tunanin kiɗin ce na gaya miki haka <laughs> Na san haka. Allah ko? Mm. <laughs> Wallahi tsoron ki nake ji Hanifa. Ba dan shedan namiji ne ba da wallahi zan ce ke ci shedan din. Kinga, ki adana kalmomin ki. watakila nan gaba za su iya miki amfani wata rana a kaina kin san me yasa na kira ki ina zan sani sai kin faɗa daga yau zan bar gidan nan zan koma garinmu ba zan sake cigowa cikin gidan nan ba sai dai in shigo a matsayin amaryan alaji ina jin ki don haka zan ɓace wa ganin hajiya ba za ta sake ganina ba sai dai waya ina za ki je bayan da kin ce musu iyayenki sun mutu kin san amfanin haka abin da yasa ban gaya wa hajiya iyayena suna raye ba idan har hajiya ta san iyayena suna raye za ta iya kulla alaka da su kin ga asiri na ya tono don haka na sa alhaji ya samo min admission na ƙarya na boge ne mata basaja don mu cika burinmu <laughs> Allah sarki duniya da shi aka haɗa baki za a cuci hajiya hmm. kinga maza kenan <laughs> kinga ke ma ni da ke daga yau sai dai waya don idan na koma garinmu can sakkwato idan bikinmu ya tashi zan iya kiran ki a waya ki zo mu sha biki wa ni wallahi ba da ni zai wannan cin amanar Allah ya tsare gatari da saran shuka <laughs> to me abincin amana kin ga ko ki zo ko kar ki zo da zuwanki da rashin sa duk ba zai sa a fasa bikin nan ba. Hmm, ba zan ma zo ba. Ki kwantar da hankali. ki hmm. ina a amana yayo Alo, sanata. <laughs> Kaga, na san me yasa ka kira ni. Kaga ka yi haƙuri. Gobe zan kira ka a waya ka zo ku gaisa da iyayena ba matsala sanata sanata to shi kenan na gode Hanifa, an yake ko ba dujal ba Allah kin bayani inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ku cikin gari da unguwa halinki a koshe yar duniya ke kinci mai ko baki kina ashe yar duniya Bala? Ido. Hanifa, hmm? a na kika samu wannan? ni na kawo shi ko shi ne uban gidan naki wanda ya goya ki a'a me ya kawo ka gidana na ce me ya kawo ka gidana wani kini bebe ne da gulma ta kawo ka gidan nan a zahiri matuci ka shiga duniya ka gudu shi ne za ka damu gidan nan to ka ɗau hanya tun wurka fita ka bar min gida munafiki to ka fita da gida ka fita na ce munafikin banza munafikin wofi an faɗa a'a yi haƙuri inna ni na kawo shi gidan nan tunda na gane shi ne mahaifina shi yasa na kawo shi don in sasanta tsakanin indo wace ce wannan na ce wannan wannan yadda ka gudu ka ɗauke ta ka je ka kai ta gidan marayu saboda gudun talauci ko ita ce wannan yata ta ciki da Allah ka yi haƙuri ka yafe mu wallahi na kasa jurewa ne saboda ka raba ni da mahaifiyata ka raba ni tsaya tukunna tsaya me kika masa na je ofis ɗinsa ne ne mai rashin kunya ki min daidai baki bata min rai baki min daidai abin da ya kamata ƴaƴa su wa su da suke gudu suna barin su saboda talauci na cuci kaina na zalunci kai. ne ya kamata in roƙi ku domin ni ne maka laifi da Allah ka yafe mu wallahi tallahi baki mun komai ba ni yadda kin mun daidai kamata yi ya zama izina a gare ni idan Allah ya yafe roƙa mun don dan Allah dan annabi ta yi ji wannan shine abubuwan da suka rika faruwa inda aiki dai na bare mai iri iri babu wanda ne hakan rijiya ne hakan kwalbati ne kwasan bola ne gani nan dai haka nake tafiya ina ta neman sa'a garin irin wannan neman sa'a ne wata rana muna kwasan bola jan nan da zan yi sai na ja wata leda na ji ta jin gingim haka na ɗauka na buɗe sai na ga kuɗi ne a cikin leda na sake kuɗin nan na tafi na kai wa irin masu canjin nan da suka juya suka buɗe suka ce kuɗin ba na ƙasar waje ba ne da aka juya min kuɗi indo sai ga kuɗi sun girmama kuɗi sun yi kuɗi wannan shine dalilin azarcewa kan wannan dalili kin ji dalilin da ya sanya na samu abin da na samu har na zama abin da na zama kenan a yanzu na zama attajiri in duba ya rabu na rasa yadda zai kadaici ya ishe ni na rasa yadda zai Allah ya haɗa ni da wata mata Allah ya daidaita mu na auri matan nan inda da ta tashi zuwa ta zo min da wani agola duk da tsarfa irin ta agola indo haka na haƙura da yaron nan muka ci gaba da zama da uwarsa a gidan nan duk tsarfa irin ta agola na kau da kai ina tafiya ina kyautata masa ina roƙon Allah ya kawo irin wannan rana da Allah zai haɗa fuskokin mu da ni da ku gaba to yanzu wa ina matar take tana gida mana shi kuma ɗan ai a yanzu haka zancen da nake miki yana Kano yana karatu shi don Allah ki haƙuri ki yafe mu ki ki roƙa mu uwarki mu don Allah don Allah ta yafe mu inna don Allah ki yafe mai ki ya haƙuri to ha in do Allah ibi haki kai do a shirye kankari lallai yan makaranta sani da zuwa sani da ma. amma dai lafiya ka kama hanya ka dawo gida ko hutu aka ba ku a'a wallahi babu wani hutu kawai ɗaya cewa ne bari in taho in zo in gaishe ku kawai ka ce bari ka zo ka gamu hmm? mun gode sani da zuwa sani da ma. Yawwa! Ah, amma ah, abba fa aha mhm, ka ce an zo wurin ka ce abin da ya dawo da kai kenan kuɗi ka zo nema to baya nan ka haɗa ina ka ina ka koma inda ka fito a'a a umma na gaya miki fa na ce miki babu abin da nazo ni ma kawai dai misin din ku ne nazo in yi shi ku in koma To shi kenan Assalamu alaikum. Ah, alaikum Bismillah. Alhaji, baki muka yi ne? Yawwa, sannun ku da zuwa. Allah. Sannun ku. Ina yi ne? Lafiya lau. Ina wuni? Lafiya lau? Ba gajiya? To, baƙi ne ba baƙi bane eh. saboda duk cikinsu babu wacce baki sani ba, domin babu wacce ba mu sha tattaunawa akan lamarin ta ba sai dai ba ku ita ba haduwa da su ba ne ido da ido. Eh. Wacce ita ce Indo? Tsohuwar matata da nake ta baki labarin. Tsohuwar gida na gane, eh mana. <laughs> Wannan kuma ita ce Hanifa. ta ce wannan ƴata da nake baki labarin ta bata alhaji ina aka ganta Allah ya Allah sarki inna lillahi wa inna ilaihi raji'un alhamdulillah <laughs> alhamdulillah a'a eh. Hanifa sanda kin ji lafiya lau ah, kamar in ce Hanifa ki zo kusa da ni Abba wannan ita ce Hanifa eh ita ce Hanifa kanwa ka ce ai Abba <laughs> shi ma yayana ne? Eh, yayanki ne. Yayanki ne mara. Ah. Hanifa! Hanifa! Ce? Lafiya? Me kai mata? Lafiya? Hanifa! Ya ya za ka ki sha kai?

ta yana da faɗi harshe ya kan bambance tsamiya da gardi rayuwa ta ƴar rako idan ta samu daɗi to kanta ne za ya ta na da faɗi sai ta dinga ji da kanta har tana ta kauli sarkan mabibiyanta za ya tono buɗe kan mabuɗi da kai shi yar duniya wannan hali ya sami tushe ko cikin gari da unguwa halin ki ako